أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدة وتر رجب wanda watan rajab shine wata na bakwai a cikin watannin musulunci hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da takwas yayin da ya yi ashirin da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na yawuri wato kuma wannan ta tebe ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu al'allamatu aljalilu al'ubajjalu a shek abubakar sami na kauri allah ya tsare ne ya tsare shi kamar yadda muka sha maimaita ma ɗan uwa wanda suke biye da mu mu ba 'yan tashin hankali ba ne ba 'yan neman rigima ba ne ba 'yan neman fada ba ne mu 'yan neman karatu ne da karantar da shi wannan shi ne ainihin wato aikin kawai a wanda suke biye da mu a darussan da muka sha yi kamar yadda kuka ji malam ya faɗi cewa za a gabatar da darasi akan abin da ya shafi sahabban annabi Muhammad matsala akan sahabbai idan ka ce za ka tattauna ta to matsala ce da take da faɗin garci ba za su kirgu ba adadin mujallada su da malamai suka yi don tattauna rayuwar sahabban annabi Muhammad da kuma yadda za a ba sahabban ainihin wato kariya wanda sinimar riga mun san Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya da kai shi zama wanda suka fara zagin sahabban annabi a madina munafikai ne da nassin qur'ani Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu ƙalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ƙalu qalu anu'minu kama amana as-sufaha suwa suka fara cewa sahabban annabi wawaye a madina sune munafakai. shi yasa munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya haɗa munafiki da zama sahabi don munafiki ko imani bai da shi ballantana ya zama sahabi shi kuma sahabi idan an faɗa shi ne wanda ya haɗu da annabi Muhammad ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan shi ake ce ma sahabi ko da ko da ya yi imani ya yi ridda amma kafin ya bar duniya sai da ya dawo ya gyara domin ana lura da mai mutum ya kare da shi ne ba da mai ya fara ba shi ya yasa muke cewa Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe kamar yadda da wasu ba ka wannan muguwar aƙidar daga baya kuma suka zo suka tasube ta suka ci gaba da yi to dukkan wannan suke kan wannan aƙidar wasu daga ciki za ka ga ƙannanmu ne wasu mu ne wasu kuma yannanmu ne wasu ma yanzu Allah ya kiyaye sai kaga wani ba ma yaro bane amma ya ji ya dajimi wannan muguwar aqidar ya fada a cikin ta Allah ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu abinda nake so in yi magana akan shi mina na Aisha ce muku ƴan shi'a kuke zaginta shine abinda nake so in yi magana akan shi kafin in je inda nake so in ji ya kamata musamman wa ce na na'ishan nan wanda suka iya karatu da wasali inda ya je islamiyya in kuma Allah ya jarrabe ka tun da ka taso ba ka taɓa zama a benci ba sai na mai shayi to kaga ko ga gashi kana kallo ai makaho ne kaɗai mai ganin wannan ko to ba za ka iya karanta ba to kuma kakka kuskura ka shiga kabari ba za ka baka iya karatun larasi ba akwai matsala Aisha binta Abi na Siddiq a tamimiyyah ummul mu'minina a cikin littafin a A'lamin Nubala na al-Imam zahabi da shirin Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin qaimas az-zahabi al-imam az-zahabi ya rasu hijira na shekara 748 da ya tashi a cikin sayru a alamin nubala zai ainihin wato tarjama tana na Aisha Allah ya tsara mata yadda ga abinda al-imam az-zahabi ya faɗa akan nana Aisha yace Aisha bint as-siddiq Aisha ‘yar gidan abubakar Siddiq التميمية أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر ير واتو صديقي شو قباوان ديك ببا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة النبي محمد أما أبو بما ماكي سوين شيعة عيدر سو أبو بكر با خليفة بني قواتي kafin in tafi da nisa zan kunna maka maganan wani zaka ji yana faɗa cewa farkon azzalimi a duniya shine abubakar waye baban na na aisha khalifatu rasulullahi abubakar abdullahi bin abi quhafa usman bin amir bin am bin kaf bin sa'ad bin tai bin marra bin ka bin al'ai al-quraishiyatu ba quraishiya at-tamimiyatu al-makkiyatu an-nabawiyatu ummul mu'minina zawjatin nabiy al'imamu zahabi ya ce nisa'i fuƙahu nisa'in ummata alal duk wata mata da ta gane addini a duniya ta hanyar ilimi na Aisha na gabanta kowace ce ita kowa ce ce afqahu nisa'il ummata alal itlaq annabi ya bar duniya ya barta tana da shekara 18 sai da ce shekara 68 tana karantarwa banda karantawa ba abin da take ya ishi na na Aisha alfahari a ce irin su masruf dalibanta ne kai ka waye dalibanta mai ta karantar da mutane ta taka babar ma karatun ma ba ta da alaƙa da shi matsafiya ce yar buri ce bokaye take bi amma ka kyale ta ka zo kana dirawa matar annabi muhammad wannan mutumin da ake ce masa hassan shahata yana daga cikin mutanen da suka kware suka shahara gurin zagin na na aisha za ka ji maganar da yake faɗa cewa Aisha tsinanniya ce ta harshen Allah da kuma harshen Annabi Muhammad kuma ya ce babanta shi ne farkon azalimi a duniya wanda wannan mutumin bai bar duniya ba sai da ya mutuwa ta wulaƙanta. abun baƙin ciki a cikin ababen da muke nunawa wata yar shi'a ta zo karatunmu daga cikin karatuttukanmu a baya ga mutum yana cewa matar annabi Muhammad la'anatullahi alaiki ya Aisha na ukun ya ce Allah ka tsine mana na Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi amma ba ta kuka ba akan an tsinewa matar Annabi Muhammad wai sai gashi tana kuka saboda ta ga mutanen gari sun jashi a ƙasa ya mutu shine abin da take wa ainihin wato kuka ga maganar da yake ainihin wato gashi nan shine akhiru kalamil Mujirim. magana wannan mujrimin ana ce masa hakan shahata akan uwar mu'minina na Aisha dan Misra ne mun faɗi mun nuna a baya irin mutuwar da yayi da yadda mutanen gari suka ja shi a ƙasa ya mutu da bari ku ji maganganun da yake faɗa akan nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda da kuma abin da yake faɗa akan babanta na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda لماذا سميت عائشة بحمراء حمراء تصير حمارة نو kun san annabi yana kiran da na Aisha ce mata Humaira ko a nan kasar zaka ji ma yanzu yara na sama ƴaƴansu in Aisha ce a ce mata me Humaira to shi ne yake cewa kun san ko me yasa ake ce ma Aisha Humaira sai aka fashe da dariya sai ya ce Humaira tasgir ne na Hamir wato su a gurin sai idan sun ce Humaira suna nufin ƴar karamar jaka shi suke nufi da ainihin wato Humaira bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake faɗa Aisha al-Umma ala al-Rasul an ji ya ce aisha mal'una ala lisani rasulillah wai aisha tsinanniya ce ta hanyar harshen annabi muhammad haka wannan mujirimin ya faɗa Allah ya sa kana jin larasi dan uwa فسهل له العمل عظيم يصبح مع الذين العمال يستمرون على لسان رسول الله ومنعون بنص القرآن مش احنا اللي بنلعبها حبيبي لسنا نحن الذين لعناها الذي لعنها هو الله da aka yi ce aisha inanniya ce da bakin annabi muhammad da kuma nassin ƙur'ani da aka wanda ya tsine mata allah ne ya tsine mata da annabi kuma wanda ya ce munafuka ce annabi ne ya faɗa haka yake wannan magana bari mu ci gaba da jin shi alladhi ma'ana huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi alladhi hakama bi mifaqiha huwa an al-mustafa min wannan ita ce magana da ya faɗa ce ka iya samun wani kaje yana ce ma Abubakar radiyallahu anhu ya ce to abubakar shine farkon azzalimi a duniya haka wannan mutumin gashi nan ya faɗa ɗan misira ne ana ce maka hasan shahata matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari ya zo min ta hanya ingantacciya wasu daga cikin 'yan shi'an saboda maganar shiri da muke kunnawa Sheikh Usman Dahir Bauchi maganan da ya akan su suna nan suna ta kokari su ja hankalin yan dariƙa dangane da maganganun da Malam Abubakar Gumi a baya mu wannan ba ma shiga domin tsakanin Malam Abubakar Gumi da shehu usman ɗahir bauchi sa'a da sa'a ne suke rigima ko kuwa sai sa ba ma shiga mu shehi yana matsayin kaka ne a gurinmu da mala abakar goma kaka ne a gurin ke sa kaga ko lokacin da waccan matsala ta faru da ya magana a kan Sheikh Abdullahi Balalo ba fitowa ya bai ce kada wanda ya magana a kan shi kaji akwai wanda ya fito ya magana a kan shi amma mu abin da muke magana shehi ya faɗa ko bai faɗa ba eh ya faɗa ya ce in dai kai musulmin kirki ne to ka nesanta kanka da wanda take zagin Abubakar da Umar Allah ya tsara musu yadda wannan shine nukuta ta farko Aisha Allah ya ƙara mata yadda alkunyarta shi nan ana mata alkunya ana ce mata Umu abdullahi kannaha bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin zubayr wanda yake mata alkunya da wannan sunar shine annabi muhammad da ɗan yar uwarta abdullahi bin wannan abdullahi bin zubair shi ne ɗan da aka fara haifawa a madina da aka ji baban shi kuma Zubairu bin al'awwa wanda yana daga cikin al'asharatu al-mubasharu na biljanna kuma cikin abin da muka nuna muku a baya kunga inda kumaini yake fada ya lissafa da tsalaha da zubairu da aisha da mu'awiya ya ce gara kannuka da aladu wajen najasa da su Khomeini ya faɗi wannan maganan a cikin littafin shi kitabut tsahara kuma mun nuna muku kuma wani ma yana musu cewa ni bai faɗa ba sai mu nuna mai ga inda ya faɗi wannan maganan a littafin shi kuma ɗan shi'a ne yake tabbatar da cewa ni idan kuna tuhuma ta ina taɓa mutuncin na na'isha ya ce ai ba ni ba komai ma yana taɓa mutuncin na na'isha wannan shi ne na Aisha hatta bar duniya tana daga cikin mutanen da Allah ya jarrabe su ba su haihu ba, shi kuma dama matsalar bayarwa da hanawa jarrabawa ce daga gurin Allah shi yasa al imam ibn al-qayyim a littafin shi uddatu sabiri wa nahiratu shakirin ya faɗa Ya ce idan Allah subhanahu ta'ala ya ka jarraba kai in ya hana kama jarraba kai wanda aka bashi jarraba da aka yi masa a gani zai godiya ko ba zai ba wanda aka hana shi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba a wajen haihuwa Allah ya dara mutane gida hudu ce lillahi mulku samawati wal ardi ya yakhluqu ma yasha'u halitta sama da ƙasa ba na kowa ba ne na Allah ne domin shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'o ta wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'o dukur wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla awi zawujihum ko idan Allah ya ga dama ya cakuɗa wa mutum ya ba shi maza ya ba shi mata wa ya ji aluman ya sha watsi ma wanda Allah ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai haihu ba Allah ya ce innahu alimun ƙadir, Allah yana da iko ya haka kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata kuma ya san wanda ya hana idan aka ɗauki ‘ya'ya aka baka jarraba wadda kai kuma Allah ya maka ya gani za ka ɗora yaran a hanya mai kyau ko ba za ka ɗora su ba Shi ne jarrabawa idan Allah kuma ya hana mutum haihuwa jarrabawa da aka yi masa a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba na aisha tana daga cikin mutanen da Allah ya musu wannan jarrabawa kuma ta ci jarrabawa ta mai da al'amura zuwa gurin Allah tarjaman na aisha ya zo a cikin littattafai da dama na addinin musulunci an haifi na aisha a shekara hudu na annabta ta rasu a madina a lokacin shugabancin mu'awuya a ranar talata wato sha bakwai ga watan ainihin wato ramadan wato wasu malamai sun faɗa suka ce tana da shekara ainihin wato tamanin da biyar na na'isha ta yi wasiya cewa abu hurera idan ta rasu ta koma zuwa ga allah ya mata sallah kuma haka aka yi mahaifiyar na na aisha ita ce ummu ruman bintu amir bin uwaimir bin abdishams bin attab bin uzainata alkinaniya na na aisha mahaifinta sai da na abubakar ya yi hijira da ita sannan annabi muhammad ya aure ta gabanin a yi hijira bayan ainihin wato rasuwar na na khadija allah ya kara mata yadda wannan ita ce ainihin wato na Aisha waye mijinta Annabi Muhammad idan ana alfahari da miji duk duniya ba matan da za su yi alfahari da miji sama da matan Annabi Muhammad domin kowace mata idan ta miƙe za ta yi mijinta kirari idan mata Annabi ta miƙe dole ki zauna dan kin san mijinki bai kai na mijinki ina ai ba wai mijinki ba ko a cikin manzannin Allah matar annabi ta miƙe dole ragowar matan manzannin Allah ta zauna ballantana ni da ke da sauran gama gari wannan ita ce wannan ya faru wato kafin hijira da wajen ainihin wato kusan wata ainihin wato goma wasu malamai suka ce wato da shekara ainihin wato biyu annabi ya tare da nana aisha a cikin watan ainihin wato shawwal nana aisha ta rawaito mana ilimi mai yawa mai albarka daga babanta don kowa ya san babanta ɗalibin annabi muhammad kuma mu a aƙidar da muke bauta ma Allah kakkaf babu wanda ya kai sai da na abubakar daraja a cikin sahabban annabi muhammad su kuma shi a matsalarsu ba wai abubakar ba fa a'a annabawan Allah kakkaf ali bin abi talib ya fi su daraja in ka cire annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan ta karɓi ilimi daga Umar sannan daga kuma na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda ‘yar annabi Muhammad da Sa'id da Hamza bin Amur al-Aslami wa Jumada ta bin Wahabin wannan suka fi ruwayar hadisai da yawa ga sunan mutum ainihin wato shida ne a jere akwai abu huraira shine kwamfuta na tattare hadisan annabi muhammad ka je ka bincika ka ga irin zagi da rashin mutunci da 'yan shi'a suke ma abu huraira hadisin da ya rawaito hadisin kuda da annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku sai ku danna shi ku ɗauko shi ku wurgar annabi ya ce ɗaya fiffiken da yake fadawa akwai cuta ɗaya fiffiken da za ku nutsar akwai maganin cutar yan shi a da sun ta zagin abu huraira suka ce ƙarya ne mayan abinci ne shi sa ya rawaito hadisin amma yanzu bincike na kimiyya har wannan maganar da nake faɗa muku akwai inda zazzaki yake yinta da bakin shi cewa wani mayan abinci yana nufin abu huraira abu hurairan nan fa ko aure bai ba sai da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sannan ya aure saboda lizimtar annabi Muhammad mutum na farko akwai al'imam abu huraira sannan mutum na biyu akwai amurbi akwai ibn umar mutum na uku akwai anas dan maliku mutum na hudu ita ce na aisha mutum na biyar shine abdullahi dan Abba. yanzu ko a najeriya aka ce kai ne mutum na biyar na matsayi a gidan karatu kowa ya san nauyinka ya kai ko bai kai ba to cikin wanda suka fi kowa ruwaya hadisai na na'isha tana cikin mutanen nan guda biyar fa wacce ta ruwaito mana ilimi kuma ita ce ta hudu amma yau kana ji yadda 'yan shi'a suke fada suna cewa aishan nan tsinanniya ce a harshen Allah da harshen annabi Muhammad mamakka na da matsala ka kyale matsalolinta ka zo kana dirawa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musnad na ainihin wato aisha da makamantansu da hadisan da bukhari ya ruwaito da muslim da hadisan da kowa yake banta da su duk wannan abu ne da ya shafi rayuwar ainihin wato na aisha wa kanat imar aikin ba a jamila mata ce wacce take fara kyakkyawa wa min samma yuqalu laha al-humaira daga nan ne ake ce mata mai Alhumaira, amma kun ji wani ɗan iska matsiyaci ya ce wai humaira ta ziri ne na hamir wai jaka ake nufi haka ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa auren wata mata budurwa ba a duk matan da ya aura in ba na na aisha ba wala a'lamu fi ummati muhammadin ba wala fil nisa'i mutlaqan امرأة a'lamu minha ba a taɓa sanin wata mata ba mafi karatu a duniya kamar na na'isha Allah ya ƙara mata yadda manaƙi buha darajojin da na na'isha take da shi ‘yar gidan abubakar siddiqu Allah ya ƙara mata yadda ya tabbata ga shi nan a bukari da muslim hadisin abu musa ash'ari annabi ya faɗa ya ce kan mulamin rijali kafir mazaje da dama sun cika amma walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu mar'ati fir'aun wa maryamu binti imran wa inna fadla aisha ta'alin nisa'i ka fadli sarida ala sa'ir ta'am haka annabi ya faɗa ya nuna falalata ya tabbata a bukhari yadda zuciyan shi'a ba yadda suka yi da buharin nan ba ƙur'anin ma ba yadda suka yi da shi ba kuma zan baka misali zaka ga wanda suka fi kowa lalacewa gidan karatun ƙur'ani babu kamar su ba abin da suka iya inda na karatun ƙur'ani ne amma wajen zagi kan to ƙwararru ne kan sun iya zagi yanzu ga wannan za ka ji inda yake ainihin wato faɗa shi kuma wannan ana ce masa hasanun wato ayyari yanzu da haka ji gashin da yake faɗa cewa aisha murtadda ya ce wani yake bugo mai waya cewa kuna tuhumar na ya ce na na aisha da cewa ta yi zina ya ce to ta ma aikata abin da ya mafi zanen ai ce matar da ta riga ta yi ridda ta bar addinin musulunci haka yake faɗa bari ku ji abin da yake faɗa salamun alaikum tafaddal كان هذا الشيء الحمد لله بدي أسألك عن الآية القرآنية الكريمة ما هي أنتم تقولون أن Aisha. زانية لا اخيرا إنا قلنا ان عائشة خرجت على امير المؤمنين عليه السلام وارتدت عن الدين اما ان وهذا القضية قندي وارتدت عائشة تايل الدع وما تنشي ادم بيلا كن يازوي تكاتي ميكازيلي shi yana da aqidar mata annabi Muhammad ta yarda ta bar musulunci ta zama kafira amma shi yana jin haushi dan me zaka ce dan mai zaka ce mai kafiri to mu ba cewa muka yi ma ko kafire bane dan mu muna muku uzuri mafi yawancin wanda aka saka su cikin aqidan nan kaso goma daga cikin su kaso tara an yi amfani da jahilcin su ne aka saka su cikin aqida mu uzuri muke muku mu muna muku uzuri ba mu zo mu ce a mu muna muku wa'azi ne ku tuba in da wannan aqidar ana muku rufa rufa da tadlisi kuma karka ce wai dole ne ba dole bane ka yadda dan akwai waɗanda duk a da Allah ya ce wal in atayta ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblata in zaka zo wa duk alil kitabi da duk ayoyin duniyar nan ba za su ba alqiblaka ba fir'auna da Allah ya turo annabi Musa ba sai da Allah ya ce wal qad arayna ayatina kullaha ba amma fa kazzaba wa aba duk wani dalili da za a nuna mai girman Allah sai da aka nuna mai amma yake karya ne ya yi marsisi ya dake ya ɓata rai ya juya baya sau da aka wa'azi ana yin shi ne uzuran aunu zura to wanda ya dake ya saba gurin ya ce mana na aisha ta yi ridda ta bar musulunci bar za ka ga inda laƙar ja kuma yake so ya karanta ya kasa karanta daga ƙarshe yana kawo uzuri an san fa ƙwaƙwalo shi ba ta riƙe abubuwa amma kwakwalwar shi ba ta rike abubuwa amma kuma kwakwalwar shi ta rike zagin na na'isha wannan shine gashi inda yake kokarin yayi karatun karatun ya gaga Assalamu alaikum tafaddalu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أين تتقلون؟ يا شيخ من إسبانيا إسبانيا أهلا ومرحبا تفضلوا فأنا أقول لك هذا القرآن العظيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله دون أعمالنا هذا من ناحية من ناحية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المعجزات وعنده كرامات ومعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا كافر ثانيا هذا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك صاحب الكرامات والمعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا معاند مكابر مراوغ هذا واضح هذا ثاني ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية، مقام الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عزيز, عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بليغ طيب، ما عليكم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعض الأحيان kagani ya kware gurin يا ce matar annabi ta yarda ayar ma da ya ja ta farko ba daidai ya لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin yalla gashi laqad ja'akum yake so ja ta kidawa solo yana maimaita ta ki me ta ki zuwa amma kuma yana cewa matar annabi ta yarda ta bar addinin musulunci wannan misali ne daga cikin wa daga cikin misalai nana Aisha Allah ya kara mata yadda shekarunta lokacin da annabi ya tare da ita gashi nan hadisi ya tabbata a bukhari annabi ya auri yana aisha wato توفي khadijatu رضي anha عنها قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنين kafin annabi ya fita ya tafi madina na khadija ta rasu da shekara uku falabita sanatayn aw qariban min dalika ya zauna shekara biyu ko kusa da haka wa naka aisha radiyallahu anha annabi ya aure aisha wa hiya bintu sitti sinin tana ai shekara nawa thumma banaha thumma bana biha wa hiya bintu sitti sinin wa makasa indahu tis'an annabi ya tare da ita tana ai shekara tara bayan an zo madina nana ga shi nan walaha khata'isun kathira lam yashraka ahadun min azwajihi tana da keɓantattun abubuwa na daraja wanda wata daga cikin matan annabi Muhammad ba ta musharaka da ita ba a wannan matsayin. Abu na farko, annahu sallallahu Alaihi wasallama don ya ta zauwat bikiran gairaha, annabi bai taɓa auren wata mata budurwa ba in ba ita ba. Wannan yana daga cikin isu nawa, nana na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Wannan yana daga cikin abin da malamai suke mayar da martani akan al na orientalist wanda suke cewa annabi Muhammad iyazan billahi cewa mutum ne da yake da kwaɗayi akan mata ya hana matan shi wato al'umma shi ta auri mata sama da hudu shi kuma ya zo ya auri mata sama da hudu sai malamai suka ce da wannan shine manufar annabi da ya kamata ya zama to duk matan shi 'yan mata ya aura amma wace ce kawai budurwa a cikin su na na'isha abu na biyu daga cikin kasa'isu abinda na na'isha take banta da shi na daraja annaha kuyyirat wa iktaratin laha wa rasulahu alal wa kunna taba Allahafi fi dalika an ba su zaɓi tsakanin Allah da annabi da gidan lahira ita aka fara neman shawararta kuma ta zaɓa kowa ya sani lokacin da aka je garin madina annabi muhammad an je garin madina ba kuɗi saboda fukara'u allah ya kira su lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyari fitar da su akai daga gidajensu ka tambaye duk wanda ya taba zuwa umara anan ko ya je aikin haji tafiya daga makka daga madina zuwa makka tafiya ce tafi kilomita 400 amma aka sahabbai suka shafe ta suka yi ta a ƙasa ba so ɗaya ba a lokacin da ba ma maganan ko keke ballantana mashin ko mota ko jirgin sama ko hanyar ƙasa ba ta da kyau kuma lokacin abin hawa ma jaki raƙumi ba kowa yake da shi ba ba kaman kai bane yanzu da kaji garin nan yama zafi a ganka a tashawa na ina za ka kace to za mu ɗan buɗa ne magani? gani sai yadda hali ka san garin nan yanzu abin na ga ta ci a'a fitar ma in za ka yi sai ka daidaici ba wanda ke ganin ka kafi fice haka suka yi hijira kai in za ka tattaka ka tafi wani guri sai dai ka tattaka saboda wata fa'ida ta mutuwa da za a samu amma ka zo kana ce wanda suka yi wannan wai munafukai ne yanzu kai ne mutumin kirki kai ne mutumin kirki kai ka zo za ka yi addini da aka je garin madina ba ko sisi don girman allah barin tambaye ka an je garin madina ba ko sisi haka Allah ya dinga kiransa a ƙur'ani yana ce musu lil fuqara'il muhajirina talakawan da suka yi hijira wanda fitar da su aka yi daga gidajensu ba don kuma kuma Allah ya faɗa a suratul hajji ce uzina lil ladina na bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir uku ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu bi da haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sai da ta kai wallahi sai ai wata ɗaya a garin madina sanda aka je ba kuɗi gidan annabi ba a ɗora tukunyar yadda za a ci abinci ba sai dai a ci dabino kawai a sha ruwa haka ake rayuwa idan yanzu kuna zaune tare da mata babu ta yi haƙuri ran da aka samu mai kamata a yi ba sai alama makura a neta ba to an zo an fara yin yaƙi a farko aka tara ganima ai kaga da tun da babu sun yi haƙuri yanzu tun da ta samu ya kamata a yi mai a ba su a iya su fahimtar kenan suka zo suka cewa annabi sai dai a ɗibo wannan dukiya a ba su don su ma su irin yadda matan masu mulki suke yi wannan abin sai bai ma annabi daɗi ba sai Allah ya saukar da ayoyi shi nan a cikin suratul azab yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kalman annabi ai daga abu bi ne imma minan nabuwati ko almas ko minan nabai idan Allah yana so ya kare maka matsayi shine na daka annabi kuma babu wanda Allah yake zaba a cikin mutane a turo mala'ika da sako ya fada wa mutane in dai ba annabi bane sai aka ce kulli azwajika ka fada wa matanka in kun la turidina hayata ad-dunya wa zinataha in dai duniya kuke so da kwalliyarta fata'alaina kuzo umatti kunna in ji yadda ku daɗi wa sirri kunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyau wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma kuna son Allah da annabi Muhammad da kuma waddara la'akira Allah ta yake fa inna Allah a addalil muhsanati min kunna ajaran azima Ayar da ke gaba ba Allah ya sake faɗa yace ya nisa annabi ba fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajaran azima Allah yayi tattali ga duk wacce sai kyakkyawan aiki daga cikin ku zai ba ta lada kuma ladan Allah ya ce masa azif mai girma gashi nan al-Imam ya kawo wata magana a cikin tafsirin shi wanda ba za mu karanta ta ba harafi da harafi dan za ta ci mana lokaci da wannan matsalar ta faru annabi ya kira na Aisha yake ga abin da Allah ya ce. amma na baki dama ki je ki shawara da iyayenki ki dawo kafin ki zartar da hukunci nana Aisha sai ta ce yanzu akan ka ne sai na shawara da iyayena ce wallahi iktartu Allah wa rasuluhu wa dara al na zaɓa Allah da annabi Muhammad da gidan lahira wannan yana daga cikin kususiya nata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma wannan mata yadda ga ayoyin nan in kana so sai ka je ka bi suratul nisa'i wanda hatta nan gurin a cikin mu akwai rikici tsakanin mu da yan shi'a domin mun ce matan annabi iyalan shi ne su sun ce a'a matan annabi ba iyalan shi bane kafin sallah na je bauchi mun yi muqabala da wani ɗan shi'a awa uku da kuma awa biyu muqabalar awa biyar muka yi Ya sa duk wani wanda zai zai yi fuffuka fuffuka a'a in kai baka sanna baka tambayi a kabira mujirmi a manyan ku ba wanda bai sanna ba in ba baka saba gani na da ido da ido ba labari yana je ma ba wanda bai sanna ba wallahi kuma muqabala wajen kare matan annaba da sahabbai daga nan in har har gaban Allah in za a je a shirye muke za mu iya wallahi shi yasa yanzu yasa muke cewa in karatu za ku zo ku saurara ku zo ku saurara ba wanda za mu hana shi kar ma ka ba kanka wahala ka sai ka turo wani ya zai dauka yana da da A'a, ana gama an an jima zaga karatun a facebook da whatsapp yana yau ba shi kenan ba ai mu ba kungiyar asiri bane da zamu ci wani abu a munafunci a munafunci yanzu nan gurin abu yaki a fili ake yi an kuma kana da ja ai kana da ikon ka ja ai da kake kuma kai karatu ka isa sai ka zo sai ka ja wannan shine to kamar yadda na sha faɗa a iya sani na zuwa yanzu bantan wata matsala da musulmi da shi a aka yi daidai ba a karatuttukanmu na ba wanda suke biye da mu na faɗa muku kun ga yanayin yadda suke kalmar shahada ɗaya kenan sannan shika-shikan musuluncinsu daban da na musulmi da kuma rukunin imaninsu hata yadda riƙu da muke da saɓani da su akan matsaloli wanda na tabbatar mun haɗu da su akan matsaloli ya kai tafa'in cikin ɗari to da mu da su ba mai saɓani ba akan shika-shikan musulunci da rukunan imani abinda muka yadda da shi a matsayin rukunan imani da shika-shikan musulunci shi ne abinda 'yan ɗarika suka yadda da shi kuma na ce duk mai hankali ya san cewa yayin da muka da saɓanin fahimta da mu da 'yan ɗariku akan wasu matsaloli dan girman Allah ka taba ji muna rikici da yan dariƙa kan cewa suna zagin sahabbai saboda mun san zagin sahabbai ba a ba ce ta yan dariƙa in ka ga mutum yana zagin sahabbai da rigar dariƙa na rantsa da Allah ba dan dariƙa ba kuma yanzu mu mun san cewa akwai yan ɗariƙun da da rigar dariƙa kuma suna tashi yadda muke difa'i gurin kare matan annabar sahabbai haka suke to kaga mu zo mu ce kuma ɗan ɗariƙo na zagin su sahabbai tsakani da Allah mun ma ɗan ɗariƙa adalci ba mu musa adalci ba to mu irin wannan rashin Shi shine ba za mu ba eh muna da sabanin fahimta da su a wani abu amma ba a wannan ba ba shi bane hada mu rikici da su kuma ba ranar da zaka ji mun zo mun ce maka ɗan ɗariƙa yana zagin su sahabbai ba za mu haka ba domin duk wanda ya zo ya ce ɗan ɗariƙa na zagin su sahabbai to wannan ya ci amana ɗan ɗariƙa ya musu shari ba shi bane aƙinansu. kuma in ka ga wani da rigar ɗariƙa yana zagin sahabbai to billahi lazi ka tabbatar ba ɗan ɗariƙa ba ne rigar shi a yasa yake cikin ɗan ɗariƙa wannan ita ce magana ta adalci wannan ita ce magana ta insafi to yanzu sun ce matan annabi ba ahalul baitin shi bane akan wannan na je muka buga waccan muqabalar da shi kuma da wannan ayar suka matsale wanda duk da ya kalli ayoyin da abin da yake gabansu ka kalla ka gani daga aya ta talatin da nawa biyu a daga ya nisa annabi ko lastunna ka ahadin minin nisa'i cewa ya ku matan annabi ba daidai kuke da matan duniya ba ai wannan shi yake nuna da uwata da uwarka in dai mace ba daidai take da matan annabi Muhammad ba ko daidai take Allah ya ce in taqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah fala takhda'ana bil bilkauli. kar ku yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji fa yasma allazi fi qalbihi madghun wa qulna qawlan ma'rufa sai ya ce musu wa qarna fi buyutikunna ku lura da aya daga ta 32 ku tabbata a cikin gidajenku yanzu nan ba an ambaci kalmar buyuti ba sai yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt yanzu ba kalman buyuti sai da kafara zuwa ba sannan aka ce me ahli al-bayt ko wa yutahhirukum me aka sake zuwa gaba aka ce wa dhukurna ma yutlafi me fi buyutukunna kalman baiti sau aka amfani da shi a cikin wannan a'a so uku da na farko can wa karna fi kunna, ko da na ƙarshe wa dhukurna ma yutlami fi kunna. sannan ga na tsakiya inna ma ba an li yuzhiba ankum rijsa a ahlil baiti to shi a sai suka ce wannan kalman ba yadda za a yi matan annaba su shiga ba ahlil baiti ne. amma a gida ya yadda mamashi idan da za a zo a yi sallama tana ciki baban benin a ce to waye iyalan shi matar shi ita za ta fara mai mutuwa ya yadda baban shi matar shi ita ce iyalin shi amma matar annabi bai yadda cewa iyalin annabi ba ce in ka matsa mun sai su ce ai aluga ne ai aluga ne haka suke faɗa na uku na na'isha Allah ya ƙara mata yadda wato falalolinta da darajojinta da matsayinta na taɓa yin lakta a bauchi da na je akan wace ce na na'isha yau wannan matar da take da wannan matsayin a cikin addinin musulunci kasancewarta kadai matar annabi muhammad ta cancanci a girmama ta ko ba ta cancanta ba alfazari an cewa ya ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fannin Allah ya fifita fannin annabi Muhammad matar da ta fito daga gidan annabi darajar ta ba daidai ke da kowace mata ba a duniya shi yasa da Allah ya tashi zai ba annabi kariya ta fuska uku ya bashi kariya ya bashi kariya ta bangaren jikin shi yace ya isar da sakon Allah babu wanda yace ya kashe shi shi yasa daga lokacin da Allah ya saukar da wannan da akwai masu gadi a cikin a gidan annabi yace kowa ya tafi Allah ya alƙawari zai tsare ni ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya asimuka Allah zai kare ka daga mutane sannan yi alkawari kare annabi ta ɓangaren bayanin da zai akan wannan addini shi yasa da kaji ana haddasa na wani akbara ne wani za a je akan a ce annabi ya faɗa ne sannan ya kare annabi ta ɓangaren matan shi ga malam nan shi ne malamin ma a zaune akwai sarkin garin nan akwai gwamna akwai koma waye babu wanda ya isa idan ya auri mata ya sake ta ko in ya mutu ya ce kan wani ya aure ta ko akwai wanda ya sa amma annaba Allah ne ya sa doka a kan shi ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan kai kun ka isa ka bari ran da zaka mutu ka ce kai ma ka sa doka ka wanda aure mata ka ko an ka sake ta baka isa ba lillahi lazi kana sakin ta wani zai lallabo kawai yadda ake ba da labari wata matsala ta fara a wani masallaci liman ya saki ladan ya saki ya saki wata shi liman bai sani ba ya ji ya aure matan ladan ya shigo an daidaita kama ya ce ya ce a haɗa sahu a daidaita ya ce ya za ka ce a haɗa sahu a daidaita bayan kuke ɓata sahu <laughs> a ce ya ji aure ne matan ne ya ce ka ce a daidaita sahu bayan kuke ta ainihin wato sahu wannan shi ne to yanzu cikin misalan da muke bayarwa domin su ɗan shi nan ƙin renin wayo ne ya tabbata suna zagin sahabbai amma za su yi maka ba sai wallahi shari ake musu zan nuna maka a nan gurin na hausan za ka ji inda ƙarara wannan malamin nasu na katsina yake tuhumar cewa na na aisha da hausa su suka sa fauzin guba suka ba annabi ya ce mutu Allah ya tsinewa makareci za ka ji inda yake wannan magana shi ya sa za ka ga yanzu hankalinsa a tashe yake don wannan karatun da muke zan zazzagayawa kuma duk wani mataki da kuke kai koma a shi, mun sani kawai sai dai mu kyala mutum mun san rayuwarmu da komai namu yana hannun Allah ba kuma abinda mutum zai iya mana sai abinda Allah ya kaddara zai faru babu kuma in wasu suna jin tsoron ku to sai dai wasu yawa ku kun san abin da ya shafi tsoro ta mu bai daga cikin ainihin wato ajandar mu inda ya akan ku ga maganar da shi wannan na katsinan yake faɗa wanda saboda rashin mutunci ma akwai inda ya kira ka habbai ya ce masa yan sunan shi yakubu ya haya na katsina to mutanen da ba su ji nauyin faɗan maganganun banza a kan sahabban annabi muhammad ba mu ba zagin su ma muke ba mu dai muna faɗar abin da suke yi ko zagin su muke ai ba zagi muke ba mu dai muna faɗa mu ce to ga abin da suka ci sun ce kaza sun ce kaza shikenan abin da suke karyatawa ne inda sun yarda cewa aqidar su shine zagin sahabbai wanda ya ga dama cewa na Aisha tana daga cikin masu ruwayan hadisai ko to ana maganan hadisan da na Aisha ta rawaito ga sanan barkatai ana gota ma Allah ya shi kuma yanzu muka karanta muku aya Allah ya ma annaba alƙawarin zai kare shi ko bai mai ba idan ya tabbata sun ba annabu guba ya sha ya mutu Allah alƙawarin da ya mai ya cika zai yi Allah ya ma annaba alƙawari ya cika bai yi wa to wannan ita ce aqidar wa'annan ainihin wato mutanen amma inda fitowa kuka yi kuka ce ku a tsidar da kuke bauta ma Allah da ita sune zagin sahabbai nan, sai ku fito ma ku kafa kayan ku zagin karara wanda ya ga zai bi ku sai ya bi ku amma cewa kuka yi bakwayi ƙarya ake muku to mu kuma abinda kuka ƙaryata din ne mun san akwai shine muke fito da shi Shi shikenan kawai wannan yana ciki don haka wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da shi yakubu ya hayayi zanzaki ya je gurin maulidi a gurin maulidi don ya yaudaro 'yan ko sai ya ce su ba sa zagin sahabbai kuma a zo a yi tsinuwa a yi addu'a duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine mai muka ce amin kuma ku ce amin ya ce duk mai zagin matan annabi Muhammad Allah ya tsine mai ashe tsinuwar za ta kama shi ga inda yake faɗa to wannan da yake a gurin maulidi ne da 'yan ɗariƙo ana so a yaudaro wasu yadda za a kai su zuwa ga shi'a yake faɗar wannan magana lokacin da ya koma Hussainiya wanda daga shi sai su ne sai shi kuma yana zagin sahabban saboda aƙida ce da take akwai taƙiya da rufa-rufa da tajlisi a cikinta ga abin da yake faɗa a nan gurin bari ku ji daga ainihin wato bakinsa Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu a wani musulmi wanda yake zakin matan annabi to ku da ni da ku kuɗi ne ma duk wanda da yarda da annabi ba kuɗi ne ma duk mai zakin zaɓai kuɗi ne mishi kuɗi arziki ne ma duk mai zakin zaɓai arziki ne ma duk mai zakin maza Allah manzo Allah arziki ne ma duk mai zakin matan manzo Allah to ko wani musulmi ne ke nan an ji abin da ya faɗa a nan ai wannan ita ce maganar da ya faɗa to yadda ka ga yayi a nan bai gasa irin wannan raina wayan suke mai yan ko ba suke shiga kullum cikinsu da fuska daban in sun koma isu isu kuma fuskar da suke zuwa da ita daban don wannan ya ba su daman yaudaro yan ko zuwa ga shi'a mun kuma sun san cewa mun fi ƙarfin su mana irin wannan yaudara sun san wannan mu mun sani mun san sun san mun san wannan to ga inda kuma bayan ya faɗi wannan kuma ya zo yana ainihin wato yin zagin kuma yana yin zagin ainihin wato ƙarara ga inda yake yin ainihin wato zagin ƙarara lokacin da ya samu shi a Husainiya. ba. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين ya faɗa a nan gurin ya ce Allah ka tsine ma mu'awiya Allah ka tsine to zai je can gaba inda za ka ji a baya ya faɗa ya ce wa la'anallahu banu umayya batan, Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayan banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu a nan akwai ummu habiba matar annabi muhammad tana cikinsu mutumin da annabi ya ɗauki ɗaya guda biyu ya bashi sai da usman don haka ake ce masa zunnurai ne wanda mun sani kun sani a aƙidar ku ba kuma yadda cewa annabi yana da ɗaya ba in ba na na fatima ba domin kamar yadda na fara bayani duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci kaga ba sa daukar azumi da mutane ka aji ko suna dauka suna riga mutane daukan azumi kuma suna riga me da ramadan din ba sa shan ruwa tare da mutane ko suna sha a daular da kake yi ba irin taka suke yi ba tasu daban sallar da kake yi ba irin taka suke yi ba annabi ya bar duniya ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari da wani abu mu mun ce mutanen kirki ne su suka ɗauki addini suka yada shi ko kuma kun ce anna ne wanda suka rage a addini ba su wuce mutum tara ba duk kafare ne kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai zumar akwai usman wannan ita ce aqidar ku to ku fito kuwa mutane bayanin aqidar ku wanda ya ga dama zai bi ku ya halika man halaka an bayyana ce wanda zai halaka ya halaka saboda dalili bari mu ƙara sa shi muhammadin zai yi amfani da wani yare za ku ji idan ɗan shi a yace Allah ka tsine ma awwalu Sabu abubakar yake ne in yace Allah ka tsine wa sani wa yake ne bi idan yace Allah ka tsine wa salisu wa yake ne bi idan yace Allah ya tsine wa rabi wa yake ne bi a mu'awiyya suke ne اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الآن wa Rabi'a. Da wannan yadda suke yin abin kenan yadda suke yi kenan yanzu zan kunna maka bidiyon shi wancan malamin da aka kashe aka ja shi a ƙasa a hasan shahata za ka ji inda yake cewa Allah ka tsinewa matar annabi Muhammad. Allah ya tsinewa na na Aisha har so biyu na ukun yake ce Allah ka tsine mata gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi. Haka yi, sunanka Hassan shahata ɗan misira ne, kuma in Allah ya da in kana tsaye kafin ka bar nan gurin sai na nuna maka daga cikin aƙidun waɗannan mutanen har rana suke warewa ta murna da walima da ranar da na na'aisha ta mutu Ƙware kuwa murna suke yi da walima dangane da ranar da na na'aisha ta mutu Allah ya ƙara mata yadda wannan yana daga ciki Allah maɗaukacin sarki ya tsare mai ya tsare mana imaninmu yaya za a yi a ce wannan wai shine addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad da shi ga maganar da shi wannan Hassan Shahata din yake faɗa أو أعرف الاثنين دول ما يجلس الناس إيه الحسن عشان يفسدوا بجوار كبسك تمنعه عاد ولا من ده منعته بس ده منعته وركبت البغلة وصاحت ان هذا عودية تصدو مني بيتي ولو عشت تخيلت يا ريتها اتصلت على ذلك ضربت كان اعمى هل تعرفون ذلك جنازة الامام الحسن ضربتها بساعة وقالت لا تدخلوا في بيتي من اكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك لعنة أنفاس الخلائق تكرم وانا يتسي ديك يا فلا yanzu da an taɓa malamin shi a cikin gari yana neman ya kama doka a ce ‘yan izala ba sa son zaman lafiya ka kallafa matar da ake ma irin wannan zagin da a ce idan an taɓa mutuncin wani mutum ya halatta mu tashi mu tada rigima to mu ba wai a'a yaƙi za mu tayar mu da ƙasar ne saboda an taɓa mutuncin wa matar annabi muhammad da raguwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kun yadda yake faɗa cewa Allah ka tsinewa na na Aisha gwargwadon Allah ya aranki ya لا أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق wannan shine wannan shine abinda wannan mutumin yake faɗa Allah ya tsine wa matar Annabi Muhammad wallahi limithli hada yazubu alqalbu min kamadin in kana fil qalbi imanun wa islamun saboda irin wannan ne wallahi zuciyar ka sai ta narki in akwai imani da musulunci da gaskiya a cikin babu wanda zai babu dan da zai iya dauka ai makuwar da ta haife shi irin wannan zaje na tabbatar kuwa duk dan da ya kwana ya tashi a garin yawuri in dai mumini ne shi da nassin qur'ani wallahi uwar shi tafi an tafi matar annabi muhammad tafi uwar shi an kuma da wanda zai mutu na tabbatar wallahi inda annabi yana da rai in aka ce a miƙe alfahari da mazaje kai ka san idan matar annabi ta miƙe ma maka ba za ta miƙe ba ko ta isa a bayan wannan matar ita ake faɗa a ce Allah ya tsine mata kana bi to gashi inda suke yin ainihin wato walima kek za ka ga ana yi cewa ga wannan ɗan shi'an wanda suke ce masa yasir habib shi wannan yasir habib ɗin asalinsa ɗan kuwait ne yanzu kuwait ta kore shi ta kwace nationalitinsa jinsiyarsa ta takardar zama ɗan ƙasar sai koma ingila da zama a wata sallah da ta wuce ba zan manta ba da yake mummuna bibiyar harkoki na satellite na satellite muna bibiya muna kallon abin da duniya take ciki lokacin da nan najeriya muke murna sallah ta yi shi kuma sai kafa walima da murna da ranar da Nana aisha ta mutu aka gayyato mawaka mutum hudu suka yi wa Nana aisha zagi na rashin mutunci zagin da mace 'yar iska zaune gari banza a yawuri bai kamata a yi mata amma haka suka wa matar annabi muhammad shi da ya tashi zai yi bayani shi malamin nasu ya ce yanzu da nake magana da ko ina tabbatar muku aisha ɗaya gidan siddiku tana wuta kuma zan nuna maka za ka ainihin wato gani ga abin da suke faɗa اللهم لعن أبا وعمر وعثمان ومعاوية وهان وأم اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أن جاء من الإشياء ألا كثيني وأبو بكر ده عمر ده عثمان ده عائشة ده حفصة da mu'awiya da hindu da umar haka haka ya fito wannan yana daga cikin mawaƙan da aka yi amfani da su wurin tsinewa matar annabi muhammad idan ana maganan waliyantaka ne da malanta yau idan sai yi abubakar yana duniya ya miƙe akwai malamin da ya fi sace daga hannu ne akwai shi akwai shi amma saboda haƙurinmu da muke da shi da tarbiyyar da muka samu gidan addini babban mutum kamar sai na abubakar wanda yanzu a tsabari in ka je madina za ka samu ga annabin ga abubakar ɗin nan fa ga umar ɗin nan a kwance guri ɗaya ka je ba yadda za ka yi dole sai dai ka mutu da baƙin ciki mai jan haushinsu a hafi da homut ina aisha ka an kano kan mutu da baƙin ciki rayuwar kara cikin tashin hankali ba wanda ya isa ya raba annabi da abubakar da umar yadda ka gansu ku a kwanci a kabari haka za su tashi su je gaban Allah lokacin da annabi zai je kwankwasa kofar aljanna mala'ika ya ce man an ya kai in ce fa aqulu ana muhammad wallahi lokacin abubakar da umar ne ke biye da shi ko kana so ko baka so haka tsarin na Allah yake tare suka rayu kuma haka Allah ya ajiye su rayuwar barzakiya amma kaji gashi nan ana cewa Allah ka tsine musu amma mutane saboda rashin adalci kamar yadda annabi ya faɗa yake satakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na yau dara nan gaba yusaddaqu fi halkazib maƙaryaci ya magana a gaggaka shi wa yukaddabu fi hasadiqu mai gaskiya kuma ya magana a ce ƙarya ne gashi nan muna kallo wanda yake so a zauna lafiya yanzu a nan garin ba labari ya tabbata ba cewa 'yan shi a haffa da wani sarki sun taba duka eh ahalin sunna wa suka taba duka nan gari ba mu da yawa ne ba za mu iya rigima ba ne ko ba mu iya rigima ba ko da na faɗa a gurin karatu na ce dole ne mutane su kokari su koyi da annabi muhammad na ce muna jingina kanmu zuwa ga sunnar annabi ba daidai ba ne mutum koya mana abin da ba daidai ba kan mu ce za mu mayar masa da irin jafa'in da mana domin mun so muke mutane su gane addini lokacin da mutum ya miƙe ya zagi kai ma ka tashi kai ci gaba da zage-zage ba shi kenan sai a rasa gane waye ne hankalin a cikin ku ba ko kuwa to mai gidan mu annabi muhammad ya koya mana cewa kar ka zamanto kana raddu sayya'a bi sayya'a dan haka ya tabbata hadisin amru dan a lokacin da suka haɗu yace ba ni labarin ya sifar annaba take a cikin attaura daga ciki yace masa walayi da fa sayya'a bi sayya'a annabi bai tun kuɗa mummunan abu dawa da mummunan abu kuma kamar yadda muka faɗa muka ce da yawa wanda suke shi annan wasu ƙannanmu ne wasu sau'inmu ne wasu yayyanmu ne wasu iyayenmu ne wani ce daga kana da alaƙa da shi ta jini to amma muna yi ne a babin kawai kamar yadda annabi nuhu ya ce wa mutanen shi wala yanfa ukun nasi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in kana Allah yuridu an yabuyakum ba shi wane ba haushe ke to idan da rabon a sha duka bar ba ta maganin mai in da rabon sai an shiga wutan an tafi layara diyar da za ta wa zuwa zuwa bari da zai amfani ba ga wanda amfanin shi kai da kake yi ga wanda kake wa idan an je lahira sai Allah zai tambaye ka ka faɗa in ka ce ka faɗa to kai ka gama naka shi kuma Allah zai tambaye shi ka ji ko baka ji ba shi yasa ba wanda zai shiga wata kafin ya shiga sai Allah ya sa mala'iku sun tsaye da shi sun tambaye shi sai sun ce masa alam ya atikum nazir wai dan Allah kai baka jana wa bane wallahi sai ya ce qalu bala qad ana nazir eh da gaske ne wallahi mun ji ana tawazi amma fa zama na maka ce ƙarya ne shi yasa ƙarya ta abu ai ba sai ka je makaranta ka koyo ba duk girman mutum zaka iya jin sai ya magana ka ko ka ce ƙarya ne a cikin sakon ɗaya ka koma ka zauna ko wahala a ciki ba wani wahala amma ka sani ba za ka shiga wuta ba sai an tsaye da kayan ma wannan tambaya an ce kai baka dana wa'azi wani ya ce gaskiya mun ji ana ta wa'azi amma mun ce maka kariya ne ban yadda ba shi ke nan kawai wannan yana ciki bari mu ci gaba da jinsa أرضاهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال اني اريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار abin da ya faɗa kenan ya ce yana so ya tabbatar wa da mutane yau ɗinnan da yake magana aisha 'yar gidan abubakar Siddiku tana wuta amma ɗan a yana nan garin yana ta da ƙura su ga kallon da suke wa matar annabi cewa arniya ce yan wutan murtaddiya ta yi ridda ta bar addinin musulunci amma shi yana jan haushi don mai zaka ce mai ba musulmi ba matar da ta zauna da annabi a ɗakinsu ne mun nuna ga shi Allah yana faɗa a ɗakinsu ne Allah yake cewa "Wazukurna zukurna ma yi kula fi buyuti kunna min ayatin lahimi wal hikima ku tuna ayoyin da ake karantawa da hadisan annabi Muhammad a dakunan ku gashi nan a suratul azab aya ta talatin da hudu. Allah yana ce musu wa zakurna ma biyu fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikima matar da annabi yake kwanciya da ita a gidansu ana saukar da wahayi amma kai ka ce baka yadda da musulunci ba kuma kai kana so a yadda da naka musulunci a ina ake yin wannan a ba inda ake wannan to wannan yana daga ciki abu na ƙarshe wanda zan ainihin wato nuna cikin abin da waɗannan mutanen suke yi yanzu za ka ga cek walima ne aka zo aka rubuta aisha tana ainihin wato cikin wuta aisha finna yanzu za ka gani dutse ne yi gashi nan an rubuta a jikin jikin aisha finnar aisha finnar aisha na cikin wuta aisha yar wuta ce aisha yar wuta ce wannan ita ce a ƙidar da ake ta kokari ta hanyar rufa rufa da tudulisi da munafunci ta yan koyawa mata ita ne cikin al'umma shi ya sa. farkon abin da za a fara ɗora ka ne a ƙidar tafiya da haka wani yana da wannan aƙidar sai kaga in je neman aure ya ɓoye in yana mu'amala da mutane ya ɓoye muka ba wata mu'amala da zamu mu kore maka mu ɗan izala ne in aure maka je nema in ka ga dama ka ba mu in ba za ka ba mu ba ka riƙe yarka amma ba ka isa ba saboda wai mun zo neman yarka mu kore ma aƙidar ba ka isa ba wallahi wannan shi ne to saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana imaninmu magana ta ƙarshe da zan kunna ba mu kaɗai ba kamar yadda na faɗa hatta shehi ya tabbatar da cewa 'yan shi'a da gaske suna zagawa annabi muhammad sahabbai kuma idan an biyo mu a darasi na gaba sai yi gobe sai na sa maka inda za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar sau dubu ariel sharon na isra'ila ba karfi ba ne to ba ma shi ba a'a eriyar sharaɗe in yana da kare to karen shi ya fi abubakar da umar sau nawa shi ya sa mutane ba su san aƙi da shi a bane di yadda kake ganin ɗan shi'a yana girmama ka yana to mutum ne yake mutunta ka amma bai ganin mutuncin ubanka me amfanin girmama da yake ma lenin wayo ne kawai kwanaki lokacin da nassan mandela ya rasu na ga rubutun da ɗaya daga cikin fiye a facebook ya ce nassan mandela ɗinnan da ya rasu ya ce wallahi gara shi da abubakar da umar da wannan nassan mandela na south africa da ya mutu akan kan arnancin shi ya ce wai gara nassan mandela da abubakar da umar wannan ita ce a su to bari mu ji maganar da shehi ya faɗa sai ta zama su mai fita mu da ita الذي لا ce magana da shishehi ya faɗa da aka don masu adalci daga cikin 'yan ɗarigu abu ne da ya bayyana gare su cewa ba wai sharri muke ga 'yan shi'a ba da gaskiya bayyana aƙidar su aƙida ce ta zagin matan annaba da sahabbai kuma mun tabbatar akwai wasu da dama daga cikin 'yan ɗariku da wannan abin yadda muke faɗa da shi haka su ma suke suke faɗa da shi ke sa ba za mu taɓa yin rashin adalci ga 'yan ɗari ba mu ce suna zagin sahabban annabi ko matan annabi wannan ba shi bane abin da ya haɗa masa saɓani da su wannan magana sai tawa ta adalci da ka duk abin da ka mun faɗa na aƙidar wani muka ce maka ya ce to in Allah ya daka biyo mu ba shi sai mun fawo maka inda ya faɗa da inda ya ce da da haka su ma da muka ce sun ce in kuma littattafai kake zon mu baka da shafi da komai shi ma akwai amma sai ka iya karatu kuma in ka iya karatu ba wata ne ka iya nahau shi ne za ka gane kar ka zo musaka karatu ka ce sai mun ma wata sannan za ka iya karanta a da sauranka wannan shi ne don haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin daga ƙarshe magana ta ƙarshe da zan faɗa wallahi mutane da dama ku shiga yanku mutane ba su san hatsarin shi a bane mutum za ka ga zai zo ya girmama kai maka ladabin ma a kwali wanda yanzu yake irin wannan furikin akan abubakar da umar da matan annabi muhammad wata girmamawa zai ma kai ya birge ka mutumin da ya wulaƙanta uwarka da ubanka kuma ya zo ya ce yana mutunta ka ta yaya ai in ka san abin da kake shi yasa kake ganin na sha faɗa na ce idan ka ga mutum yana rarage fa akan matsalar shi a to abu biyu ne abu na farko ko dai jahili ne bai karatu ba inda ake karatu bai da alaka da shi to dole ka wa mutum uzuri da jahilci domin akwai matsala babu babban matsala irin dan bokon da bai karatun addini ba ka ja mai ayoyi da hadisai ce maka ya je bulgaria ya je singapore daga nan ya biyo ya chicago wai da singapore da chicago da bulgaria su ne fasarar nan ayoyin shi yana ganin kai maka gane mani ba haka yi ta fasarar ya zama ba abu na biyu in ka ga mutum ya fahimci karatu kowace aƙida yake in dai ba ɗan shi'a ba ne ka ga yana rarage shi kan matsalar shi'a to ka tabbatar munafiki ne akwai munafunci a zuciyar shi wallahi ba na ukun waɗannan ko dai jahilci ko kuma wa munafunci da haka mu da ba mu da jahilci mun san abin da muke shi ka maka fito maka faɗa mu da ba munafukai ba ne? shi sa muka fito muke faɗa wanda ya ga dama ya goya mana baya wanda ya ga dama kar ya goye bayan mu ai za a je lahira kuma wallahi tallahi kowa a cikin mu sai Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya akan haƙƙin Annabi Muhammad kuma wallahi ka san ba haƙƙin Annabi ba ko haƙƙin babanka kaɗai ba ka tafi lahira da shi ba za a wuni lafiya ba da ake wa annabi irin wannan zagin a zagi matan shi a zagi abokanan shi ka saba ko wanda yake mara baya saboda shi yana ganin aiko ba komai zai fasa ta yan izala da haka bari ya goya masu wani baya don ya fasa ta yan izala mu wala ba za ka iya fasa ta ba kuma duk wanda zai zagi kar ya ɗaukar cewa wai zagin da zai zai rage wa sahabbai matsayi a gurin Allah ko zai dawo da su baya ya kake kai kaɗan domin su na gaba ya riga ya yi ya yi gaba ne wannan shi ne da haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin addu'a ta ƙarshe da zai duk mutumin da yake mana ma wannan aƙidar baya ta zagawa annabi abokanai da matansa idan yana da mulki Allah ka karya mulki shi in yana da kuɗi Allah ya karya kuɗin shi duk wani abu da ya yi timari da shi a rayuwa Allah ka karya abin kuma Allah ka aji ayarka a kan shi wannan shi ne mu addu'a da za mu ci gaba da yi don haka da masu mulki da masu kuɗi da duk wani wanda Allah ya ara masa wata dama ya zama wajibi a kan ku ba da gudunmawa don wannan aƙidar a ga cewa an kau da ita a doron ƙasa domin aƙida ce da ba ta da alaƙa da musulunci ko kusa ko nesa ban ga musuluncin da za a zo a ce ba za a yi musuluncin ba sai an tsinewa matar annabi da abokanin shi ban ga wannan musuluncin ba da haka abinda zan faɗa na faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuma ina nan a gari yawa kwana biyu da kuka gaba ma nan mun dan fita wajen gari ne yawa da haka kakka ɗauka cewa ko da na dan abin nan ina nan an ji ana ta yaɗawa cewa wai na koma kaduna na makance to na sai ban ma garin ba ina nan kar ku ɗauka cewa da na bar gari na ko ina nan kuma Allah ya yi ni lafiya ta lau ya san zan yi gugurmaya da ta ko rashin lafiya ba na yi dan ni sai shekara ko ciwon kai ban yi ba wallahi da na kaso ban taɓa rashin lafiyar da na kwanta asibiti ba ba a taɓa min ƙarin ruwa ba allura ma da aka man zai ya kirga allurorin da aka ashe Allah ya san zan yi fama zan yi gogorma da mutu a kane shi yasa yayi na haka da aka lafiya talau yawa Allah ya samu dace da haka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ƙara mana san annabi da iyalansa da kuma sahabban shi wannan aƙidar Allah ka sa mutu a kanta ta girmama annabi da mutanen gidan shi da kuma sahabban shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa yusuf asadu sunna Allah ya saka mada alkhairi ya gafarta ma iyaye da kakanni